Jama'a Assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan kasafin kuɗin Najeriya kuma yau za mu ɗora daga inda muka tsaya makon jiya. Madina Dauda ta ci gaba da firar da wannan tambaya da ta yawa Alhaji Garba Wala. Ibrahim Garba wala kana ganin wannan hali da ake ciki har zai iya sawa wani ya sha'awan ma shigowa wannan ƙasa ya ce zai zo ya zuba jari? Uh, batun maganan halin da ake ciki a bisa yanayi na gwagwarmaya ma da ita kanta gwamnati ke na maganan rashin tsaro. musamman maganan niger delta a halin da muke ciki yanzu a nan cikin studio mun san me ke gudana a bangaren niger delta yanzu haka ana yunkurin a ce za a je a share wannan gurbataccen yanayi da suka samu kansu a ciki saboda irin abubuwan da ake na barna to babu yadda za a ce mutumin da ke kokarin ya zo ya samu yalwa na ya kawo ya zo ya nemi arziki ya samu yalwa ya shigo ana cikin wannan yanayi sannan idan aka mai da hankali musamman abubuwan da masana suka yi magana kamar abin da shi dr ishau ya faɗi na cewa ga sharuɗa da ake da shi na yadda ake gudanar da ita kasafin kuɗi shin akwai tsari da ake bi na, a aikace nake magana na a tabbatar da cewa an samu wannan biyan bukata ko kuma an bi tsari har ma a zo a samu wato result ko kuma eh, sakamako a bayyane wannan shine abin tambaya so bisa tambayar ki akwai abubuwan da yake so mu mai da hankali a kai na zahiri maganar budget muke ana idan ana maganar budget aka zo aka ce an yi an ɗauki wata wasu sun yi babakere sun ɗauki wani ayyuka suka kifa a nan saboda eh, su ma su samu wani abu da ake ce da shi fadin a turanci shin wake da tabbacin cewa shi kenan an yi ɗan babu ina so mu mai da hankali akan wani bangare na gwamnati musamman ah, abin da ya shafa ah, wannan hukuma da suke gyaran hanya fema a koma a ɗauki mun yi nazarin wannan abu a je a ɗauko bajet ɗin fema a duba za ka ga ko za ku ga abin takaici a ciki akwai ayyuka wadda aka sa na local government a kan ayyuka da za a yi na, na, federal government wannan wannan tabbas ta ina aka samu wannan sannan ana magana cewa yanzu nan a wata yanzu muna watan shida yaushe za a ba da kuɗi aiki aikin hanya da rani ake yi ga damuna ya shigo daga yanzu zuwa wata nawa ne ruwa zai tsaya sannan za a ce wadda aka ba shi aiki na gina hanya na shekara 2016 ya gama aikinsa har a ce eh lalle wannan daga cikin kuɗin da aka yi kasafi ne na shekara na 2016 sannan a ce eh an gama a zo a shiga kuma na shekara na 2017 akwai abubuwa na nazari a nan so wannan siyasa da ake shigowa da shi na a zo a yi ta bugawa tsakanin 'yan majalisu da bangaren shugaban kasa ko bangaren zartaswa talaka baya bukatun shi na goyi bayan abin da alaji faɗi babu bukatan wa'in abubuwan mu koma mu kan mu gaskiya abin da muke magana anan nan shine akwai kungiyoyi bari in magana a wani bangare wadda yake min ciwo wadda ya shafi wannan magana da muke shin idan aka ce masu bawa gwamna shugaban kasa shawara bisa ko kuma masu kula da harkokin yada labarai na tsakanin shugaban kasa da 'yan najeriya wane ne ya ce ba su da haƙƙin su ɗauki bayanai na 'yan najeriya su kai shugaban ƙasa in zai za su kawo bayanai daga ɓangaren shugaban ƙasa su kawo 'yan najeriya ba za su ɗauka su maida masa ba halin da 'yan najeriya suke ciki ba haƙƙin su bane na su maida su tattara bayanan na yadda ya kamata a samu a miƙa shi shugaban ƙasa ya san halin da ake ciki ɗan najeriya idan ya samu kansa a bangare na mai biyayya kada a ɗauka jahili ne kada a ɗauka mara haƙuri ne kada a ɗauka bai san abin da yake ba kada a ɗauka cewa ba mu san me muke ba yadda ƙungiyoyi suka tsaya suke da al'umma suke zuga shugaban ƙasa suke yaba masa suke kara masa ƙarfin gwiwa kada masu wadda suke tsakani su kawo su zama cewa su ne matsala idan ko lokacin da talaka ko al'umma za su juya ba zai daɗi ba muna wannan magana ta zahiranci ne a nan ba mun zo ba ne mu zauna a ziga gwamnati ko a ziga wani ko a yi fadanci saboda wani a'a magana ce wadda ake yi a bayan fage muka kawo ta duniya su ji su shaida ba za mu zo bane mu ma mu fake mu yi ta ziga ana cewa kaza ni kai na nan da nake magana ni ne mai yada bayanai mai kula da bangaren abin da ya shafi information na i stand with buhari kungiyar da muke ina tabbatar muna haka din ba wai mun zo bane mu yi bambadanci mun zo ne mu tabbatar da cewa aƙida irin nasa da ra'ayi irin nasa an yi kwaikwayo da shi shine ya kawo ga al'umma suka zaɓe shi dan haka a local government ina buharin da yake wajen a kansiloli ina buharin da yake wajen a chairman in ka koma ko majalisu na jihohi ina buhari masu ra'ayin buhari da suke wurin shi kadai kawai aka sa a gaba kowa kenan? daga mai neman kujera ce ba zai iya zagin buhari ba ko kuma ba zai kushe shi ba daga mai neman wani abu ce a kar ku taɓo wannan ba shi bane buhari baya son wannan bai tare da mai wannan sannan su da suke kusa da shi su sani cewa mu 'yan najeriya mun san me ake mun san kowa wane ne shi buhari to malam yusha'u bari mu dawo yadda wa'annan bayanan da muka yi gaba daya zai taimaka wa gwamnati wajen gyara halayyar mutane su daidaita da yadda halin gwamnati yake yaya za mu yi ba wato hajiya madina abinda ajiwala ya faɗa da abinda dokta ya faɗa ya ta'allaka ne ba gwamnati da za ta yi nasara in talakawa na yunwa wannan zahiri ne saboda haka kuma mu a bangaren tattalin arziki ra'ayi ya rabu biyu ne hajiya kafin a zama ɗaya ƙasa takan zama ɗaya idan farashi ya daidaita su babban magana shine wata rana muna bayani irin haka sai bayani ya bayyana yanzu musu kai duk duniya tun kafin a shata iyakokin ƙasashe ana kasuwa ƙasa da ƙasa shi yasa ra'ayin masana ya kasu biyu shine ra'ayi irin na david ricardo shine ƙasa ta yi kasuwanci ta kuma siyo abin da ba ta da shi domin ta ciyar da ta daidaita farashi kuma ta ciyar da mutanen mutanenta to najeriya inda muna da shinkafa da abubuwan da muke samarwa don a ci a rayu inda muna da su a ƙasa to da farashi bai wannan ɗagawan ba haka kuma gwamnati tana da reserve na kudi a inda ake ajewa a 2014 mm. shugaba goodluck ya ciro a cikin kudin ajiya 2.8 biliyan biyu dala biliyan biyu da miliyan 800 to raran kudin nan da kake faɗi ta cikin gida ne ko dai asusun ƙasar waje asusun ajiya na ƙasan waje wanda ake taimakon 'yan ƙasa da shi ko dai ta bangaren kasuwancin kuɗi ko kuma ta ɓangaren daidaita farashi. me ya faru da raran asusun asusun raran mu ta kasa raran asusu gwamnati za ta yi bayani amma mu muna bayani abin da shafi tattalin arziki da girman sa da yadda ake tafiyar da shi dole ne kasa ba zai yiwu kasa tana da biliyan talatin a reserve dinta ta kasa ciro kuɗi daga reserve dinta domin a samar da abinci a ƙasan ba na gajeren zango eh tambaya ta na'am shin dole ne sai an taɓo wannan asusun tunda ana da wata asusu a gida da ake ajiye raran kuɗi? hajiya in ana maganar kasuwancin ƙasa da ƙasa sai an taɓo wancan sai an taɓo wancan shi sa yake a foreign reserve ɗin kuma abin da ya tabbata shine mashawarta ko ba mashawarta wannan dakta ta yi magana dole ne a samu daidaito kuma a samu mashawarta masu tausayin mutane saboda a tattalin arzikin kasa ƙasa tana kasuwanci da dalilai kala-kala to mu a dalilin mu na yanzu kusan shekara goma sha shida da aka yi ana shigo da shinkafa ne an ta siyasan shigo da shinkafa a bara shinkafan nan mu ma muna da ra'ayin a yi shinkafa a mu amma ba mu da ra'ayin farashin shinkafa ya ninka a wata goma sha biyu waɗannan abubuwa gwamnati ta san dalilan ta san yadda za a yi a fito da a daidaita a sauwa kama talaka kan farashi idan ba a sauwa ma talaka kan farashi ba to akwai matsalan da zai samu tattalin arziki shine dakta ya yi tun daga farko an raba mutane biyu da masu kuɗin gaske da talakawan gaske masu kuɗin gaske sun kulle kuɗaɗe iyaka su ciro bandar ɗaya na dala su ba ɗan canji ya kawo musu kuɗi mai yawan gaske shi kuma talaka ba inda za shi a banki bai da shi a gida bai da shi kai abinci shi ya ƙare kuma farashi ya hau to haka ake rayuwa a ƙasan kuma ba daidai ba ne dole gwamnati akwai emergency situation kash ga bayanai amma saboda ƙarancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin baƙinmu malam shau aliyu da dr usman muhammad da dr sadiq umar abubakar da alhaji ibrahim garba wala da mu madina dauda ne salu garba ke cewa kasance cikin ƙoshin lafiya tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai